aka ba da umarni za mu kira wato wanda yake bako mai jawabi na ainihin wato wannan taro wanda shi ne profesor sarasu shehu wanda ta fawa wadewa wanda shi ne fiti na al'adun wanda ya ga rahoton kowa ya samu wani kishin daga Usman iyaye shi ne wanda ya ainihin wato wace shi daga Usman abubakar iyaye yunina Allah ya haɓa da daga abin da ta samu ta fashe wani kira da ba da الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام bayan dukkan matakan gaisuwa da shugabannin kungiyar jama'a ke zara bida wa kamata sunna da jami'an gwamnati wakilin mai jiba wani jihar bauchi da dukkan jami'an gwamnati dukkan manyan malamai ina iya wata mabakacin sarki godiya da ya damu a wannan ɗakin taro mai albarka a wannan gari mai albarka na bauchi a cikin wannan jihar albarka ta bauchi a gaban dandazon wannan al'umma da Allah maɗaukaki haɗa mu domin wannan gagarumin taro da aka saba yin sa don karfafawa wa 'yan uwanmu masu aikin agaji a wannan kungiya mai albarka kungiyar jama'a ta izali ce bida wa kama da abu ne wanda yake mai girma mai nauyi a zuciyata a wannan taro a gaban waɗannan manyan-manyan malamai namu iyaye da kakannu a can in tsaya in faɗi wata kalma kuma wakilci babana profesa salih shehu gaskiya wannan abin lokacin da aka gaya mashi yamin girma lakin na amurka yi ba sai dai al'amarinku umarnin fitin da ba saban allah ba ne wajibi na kai na nan wannan ya sa na zaune na tsaya akan wannan mimbari mai albarka wanda shi ne karo na farko da zai taba tsayawa akan wannan mimbari in faɗi wata kalma ya kuma yi Allah ‘yan uwa da suka gabace ni manya-manya malamai sun yi kalmomi masu amfani masu girma masu daraja akan aikin agaji abinda nake cewa ni a ganina a fahimta ta duk wani ɗan ƙungiyar jama'a ta izalatul bid'a wa iqamatus sunna wanda bai yi aikin agaji ba gaskiya an tafi an basha ba duk wanda aka sai bai taba zama ɗan agaji ba hakika ya bar garabasa ya bar daraja ya bar falala wanda ban san ta inda zai infance ta ba yana daga cikin abin da ni ne magana nake bakin ciki da shi nake damuwa a kansa ban sani ba ko zan samu abubuwar guda biyu yau shugaban alarammomi na ƙungiyar jama'a ke zara su bida da zamar sunna ya yi mun abubuwar daraktan agaji na ƙungiyar jama'a ke zara su bida da zamar sunna shi ma ya mun abubuwar in haɗa manya-manyan abubuwar guda biyu kar mutu da wani kulki a cikin zuciyata da yake damuna shine na ganni a mimbarin kungiyar jama'ati izalatul bid'a wa ikamatu sunna da kayan agaji kuma ina jan baki wannan kulli ban sani ba ko zan samu wani abun wasu guda biyu wata rana da munna na fitar da fitar da wannan abin da ke da yana daga cikin abin da nake son sa a rayuwata kafin kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a ce baki na ja kuma da tare abin jama'a aikin agaji aiki ne ba na ragwaje ba rago ba ya aikin agaji dan kowa sunan agaji ka ji duk inda aka ce ku kawo agaji a nemo agaji a nemo agaji wallahi ba da rago ake ba duk inda ka ji ana maganar agaji to ba da rago ake ba har ta fi jarumai ta jarumtattu waɗanda suka tsaya da kabarsu duk abin da aka ce mutum yana aikata agaji a kansa in aikin alheri ne to shi jarumi ne akan wannan aikin haka in aikin banza ne ma aka gaji ɗan agaji ne to lallai shi jazirtacce ne a wannan aikin nasa banza ina kuma Allah subhanahu wataala ya ƙara wa ƴan agajin ƙungiyar jama'atul izalatul bid'a wa kamata suna jarumta akan hidima wa addinin Allah ta tabaraka ta'ala domin yana daga cikin ni'imar da Allah madaukaki zai yi masa Allah madaukaki sanya maka damuwa da damuwa da sadaukar da lokacinka da ƙarfinka domin addinin Allah tabaraka wa ta'ala ya samu kariya domin addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya dauka ya kuma yi Allah ya kuma yi Allah ya kuma yi Allah ko karfafi ƴaƴan da ƙannanku da ‘yan uwanku a kan aikin agaji domin aikin agaji gudu kuma ce mai girman gaske da Allah subhanahu wa ta'ala ke ba da lada a kan su da yawa daga cikin mutane sun rabauta sun samu falala a tarihin musulunci amma ba su da ko adini da yawa daga cikin jagorori daga cikin mutanen kirki da suka gabata an rubuta su a musulunci ana faɗan kwanalan ba su da ko alimi ba su tara kuɗi ba kuma yin ana labarin ilimi wallahi ba sa kan gaba amma musulunci ya rubuta su da ruwan gol saboda gudunmuwar da suka bayar saboda jabar da Allah maɗaukake ba su suka yi amfani da lafiyar da Allah maɗaukake ba su da ƙarfin da Allah maɗaukake ba su suka ba da gudunmawa addinin Allah ta ta hana lokacin da ake gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a Madina mutane suna ɗauko bulo ana gina masallaci kowa yana ɗaukowa bulo annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya hangi bilal sai ya hangi ammar dan yasin radiyallahu ta'ala anhu kowa yana ɗauko bulo bulo ɗaya amma shi ammar bulo biyu yake ɗaukowa idan ana labarin masu kuɗi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama amma baya ciki idan ana labarin na gaba gaba wajen ilimi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba a sanya amma a gaba gaba amma ya amfani da lafiyar da Allah madaukake ba shi da karfin da Allah madaukake ba shi da kadantarwa da jarumtarsa yana yin abin da ya fi da yawa daga cikin mutane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kalli amma da yasin yace lin nasi ajrun wa laka ajran yace duk mutane lada ɗaya daya kake samu amma kai amma lada biyu kake samu saboda gudunmuwar da amma ba Allah ya bayar da damar da Allah ba ka kake bai ya ku yan uwana in ba kuma ba hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin ingantaccen littafin sahih bukhari da sahih muslim wannan mata baiwar Allah ba a kirga ta a cikin masu kuɗi ba a kirga ta a cikin manyan manyan masu ilimin sun ta ba da sallallahu alaihi wa sallam amma maza Allah ya nuna girman sha'aninta yake bance ta da girma da nuna muhimmanci bayan ta rufe cikin dare wannan wani Allah shara take a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam aikin agaji take yi tana aikin agaji tana kare masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tsare wannan bai wani abu sa fita ne da yawa da cikin sahabbai ba su san muhimmancin ta ba ba su san darajar ta ba wannan yasa aka yi jana'i da cikin dare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai sani ba amma da aka zo aka ba da labari wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kana bi da manzon Allah da ganta ba yace ina take aka ce ai kana annabi sallallahu alaihi wa sallam aka wace labarin da kuma an yi mata jana'iza manzon Allah ya sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce me yasa ba ku sanar da ni ba me yasa ba ku gaya mun ba suka ce ayin sa rasu ne cikin dare saboda haka muka binne ta muka mata jana'iza ta cikin dare annabi sallallahu alaihi wasallam yace gururi ala qabriha annabi yace ku nuna mun kabarinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je mata abinda kafin ita bai taba yi kowa ba. manzo a sun asar bayan an yi mata jana'iza an mata jalla an binne ta Allah annabi ya je kabarinta yayi mata sallah ya mata sabuwar sallar jana'iza wannan yake nuna muhimmancin waɗanda suke ba da lokacin su suke ba da ƙarfi da lafiyar da Allah ba su ke ba su domin gina addinin Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma wani hakika addinin musulunci ba zai taba ci gaba ba ba zai taba samun tabbaci ba har sai an samu mutanen da suke daukar da kansu suke yin aikin azumi in ba za ku manta ba in ba ku manta ba bina shi da wala sahaba annabi ba da sallama yana da cikin sambarin farko da za mu gani wani aikin agaji a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wa'azi wa mata ya kwadaitar da su ya nuna musu hadarin da ke gaban su da musibar da suke tunkaran su ya kwadaitar da su akan su yawaita sadaka sai wata ake alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam bilal ibnu rabah ya sanya ya cire mayagunsa yana yawo yana karɓar sadakar mata da suke jefawa mai cire abun wuya tana jefawa mai cire ɗan kunne tana jefawa mai cire munduwa tana jefawa ana jefawa a cikin mayagun bilal ibnu rabah irin yadda yakin an agaza suke yi suna yawo suna karɓar sadakoki domin gina addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kamar yadda na faɗa wannan matsayi ko wannan kujera ko wannan mambari da ba ban kai haushi ba saurayi ne Allah wa ɗauke sa da haushi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zai mun tuntuɓar harshe da dukkan wani abu da wanda ba daidai ba Allah ma ɗauke sa ka alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Um, wa rahmatullahi wa barakatuhu Dr. Usman Abubakar Giyaɗe eh, Allah maɗaukakin sarki ya saka maka da alkhairi yanzu